من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da goma ga watan yau goma ga watan rabi'u tsani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tuke a ƙarshen suratul shu'ara yau kuma za mu tafi farkon suratul namli suratul naml kuma ita ce sura ta 27 idan ka faro kirge daga sama sura ce wadda take makkiya mana yake hiya salatun aw arba'un aw khamsun wa tis'un aya malamai sun yi sabani wajen kididdigar ayoyinta ko dai ka sa'in uku ko da hudu ko da biyar dangane da bambancin qira'a da ake samu mawdu'uha ar-ra'is tawjihul qulubi ila Allah wahda babban abinda sura take karantarwa fuskantar da zukatan bayi zuwa ga mahalicin su wa annal ghaiba la ya'rifuhu illa hu kuma cikin sakon da surar zaka isar akwai tabbatar da cewa gaibu babu wanda ya san shi sai Allah yutliwa alaihi man yasha'u min ibadi yana lekar da wanda ya ga dama cikin bayinsa ya sanar da shi wani bangare na gaibu ta fuskar wahayi wala yuttaba'u illa shar da haka ba a yin biyayya ga komai sai shari'ar musulunci sai wahayi abinda Allah ya ce da abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ka daidai tare da ikon aiki da su ya Allah ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون بعد بسم الله أبنجد سبحانه وتعالى في التواصيل الإمام قتادة kamar yadda Abdulrazzaq Al-Qur'ani ya rawaito a cikin littafin sa yace fasiyin suna ne daga cikin sunayen al wannan magana ta Imam Qatada duk da kasancewar babban malamin tafsiri cikin tabi'ai fahimta ce daga cikin fahimtoci wanda a iya ɗora ta akan su ne don a tabbatar da ita ko a kore ta amma zancen da mafiya yawan malamai suke faɗa ce ne waɗannan harfa da ake buɗe waɗansu surori da suna alqur'ani waɗanda ake kira al-huruful muqatta'a bayani ya gabata kai irin su cewa babu wanda ya san abin da suke nufi idan an haɗa su da juna sai ana ubangiji ta'ala ne kadai ya san ma'anan fasin idan ka haɗa fa da sin ha kuma ta sin mim idan ka haɗa tawa da sin da mim haka alif lam mim haka alif lam ra amma idan ka bude su da juna wannan ta ne wancan sin kamar da alif lam mim wannan alif ne wancan lamun wancan kuma mimun wato suna cikin harfa na hijaiyya babbako na larabci waɗanda da su ake gina kalmomi kuma ra'ayin shekul islam ibn taymiya ya riga ya gabata cewa galibin dai surar da aka bude wannan wato kamar tana ba da shela ne ga larabawa cewa alqur'anin da ake karanta muku ko ka su kawo irinsa ba dabo bane ba sihiri bane ba an gina kalmomin sa ne daga harukan larabcin da kuka sani irin su ta irin su sin irin su alif da lam da mim da haka kuma in za ku iya ku har hada su don ku tayar da kalmar daga nan sai ku haɗa kalmomi don ku tayar da zance wanda zai daidai da alkur'ani ta fuskar balaga ta fuskar fasaha ta fuskar azancin magana ta fuskar kuntar hukunce hukunce da labarai na abin da ya wuce a baya da kuma abin da zai nuna gaba wato kalubale ne kenan da haka idan an ambace su sai ga maganar ilimi ta zo ko maganar alkur'ani ta ubangiji ce tasil tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin tilka na cikin abin da ake kira asma'ul ishar kamar su haza da haza ne da ha'ula'i da huna da hunaka da su tilka duk suna cikin asma'ul ishara wanda ake nuni da su sai dai bambancin ya ta bamban dangane da idan abin da za a nuna din mace ne ko in namiji ne ko in biyu ne ko in jam'i ne ko a kusa yake ko a nesa yake galibi da an ce tilka ga abu guda daya wanda yake nesa ko musamman idan abin ya zanto mace ne ko jam'i na abubuwan da ba masu hankali ba kamar jam'in littattafai kaga littattafai ai ababe ne ba masu hankali ba kamar jam'in ayoyi al'aya dangin al'amurra ne wanda ba masu rai da dan adam ke gani ba ya samu banda jam'in dan adam kamar mazaje ko mata da haka lokacin da aka ce tilka ayatul qur'ani kitabun mubin ana nufin waɗancan ayoyi ne na alqur'ani sannan ayoyi ne na littafi na bayyane waɗancan sai aka yi ishara da suna wanda yake nuna nesa to anan sai malamai suka yi bamban wajen tafsiri wadansu malaman suka ce ismul isara na tilka da zalika duk da ana yin nuni da su ne zuwa ga abin da yake nesa amma wani lokaci akan ambace su ana nufin abin da ke kusa kamar alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi ma'anasa hadha alkitabu la rayba fi tasin تلك آيات القرآن الكتاب المبين معناتها هذه آيات an yi amfani da أنفالين isara الإشارة للبعيد للدلالة على القريب haka wadansu malamai suka ce wadansu malaman suka ce a'a muka dauki ismul isara yana nuni zuwa ga abin da yake nesa sai dai ayoyin alqur'ani duk ga su a gaban ka yayin da ka bude kana ganin su amma kuma nesa suke ta fuskar matsayi nesa suke ta fuskar balaga ba zance ne na kasa kasa ba na sauran gama garin mutane ba zance ne da yake zance irin na dan adam ba duk fasahar mai fasaha duk balagar mai balaga duk dabarun zance mutum da azancin maganarsa bai kai aya daya cikin ayoyin alkur'ani ba wajen fasaha wajen balaga wajen azancin magana to tunda ba sa kusa ta balaga a nesa suke sai ayi isara zuwa ga nesa kulka kun ga ayoyin da ke koli wajen balaga da fasaha ayatul qur'ani kitabun mubin ayoyi ne da alqur'ani ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyana haka waɗansu malamai suka nuna ko shakka babu wannan wajahi na biyu na tafsiri yana da balaga mai yawa a cikin sa sai ka ayatul qur'ani kitabun mubin idan an ce mubin wato ismul fa'il ismul fa'il ne na abana yubin fa huwa mubin yanzu kuma idan an ce abana wato fi'il madi yubin fi'il mudari fa huwa mubin yana daukar ma'ana guda biyu ko dai bayyananne shi da kanka ko kuma wanda yake bayyana waninsa to alqur'ani mai girma bayyananne ne shi da kansa ta fuskar ayoyin da ya kusa ta fuskar labarai na abin da yake baya a tarihi lokaci manyan wanda ke kunsan wannan labarin shaida sai kan cewa alkur'ani din zance ne na Allah kaga alqur'ani yana bayyana kansa da kansa kenan ta fuskar abin da ya kunta ne hikima da basira da zantuka na bebu bebun da ya wuce baya kisar adawa da samudawa bebun da zai zo nan gaba ranar tashin kiyama da aljanna da wuta da tsayawa a gaban Allah da siraɗi da awon ayyuka kaga dukkan waɗannan al'amurra ne waɗanda ƙur'ani ya kunshe su kautar su kuwa wato shaida ce kan cewa lallai littafi ne na Allah ba manzo Allah ne kirkiro da ta hu mudirun yana bayyana kansa da kansa idan kuma ka ce mai bayyana wannan sa to haka alqur'ani yana bayyana shari'a ga mutane inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima inna هذا القرآن يقص ala بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون قرآننا فيه yana haskaka wa mutane gaba dan su gane inda ya kamata su bi su gane hanya ta shari'a da kuma kishiyarta wa kazalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin muna lallabe ayoyi domin tafarkin makwarnata ya bayyana a gane su abi a kuma bayyana waɗansu ayoyin tafarkin mutanen kirki ya bayyana a gane su dan abi kaga alqur'ani mubinun li ghairihi wa mubinun li nafsi yana bayyana kansa da kansa sannan yana yin bayanin shari'a ga masu hankali su gane ta tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin amma a farkon suratul hijri tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wato kada abincin magana din kenan nan wurin ayatul qur'ani wa kitabin mubin kan ayatul kitabi wa qur'anin mubin akan an fara gabatar da littafin sannan qur'ani anan an fara gabatar da qur'ani sannan littafin waɗannan sunaye guda biyu alqur'an da alkitab dukkanin su sunaye na alqur'ani mai girma to sai dai alqur'an ya fi shahara a matsayin suna na wannan saukakken littafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da alkitab domin shi alquran din alam ne wanda yake manqul ma'ana asalin sa mazdari ne qara'a ya qara'u qur'anan ko qara'a ya qara'u qira'ata da alquran da alqira'a din ma'anar sa daya amma alkitab alam ne wanda yake ba mazdari wato ba ba wai manqul bane ba alam ne wanda yake bil ghalabati غلبة الاستعباد حين يميل بشيء ذنته ألم لابان القرآن منقول لا أبلاغ فشك باب القرآن يفتوها أمدين سنة نوانا لتاك انصمد الكتاب ببسي وكول ليدن سناني إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فنكم الكتاب الحمد لله الذي أنزل على أبه كتاب ولم يجعل له عوجا ده هكذا يذكر سنة القرآن Allah ce hudan wa bushra lil mu'minin hudan alqur'ani kiriyan wa bushra sannan bushara ne lil mu'minin ga waɗanda suke mummune yakan zama kiriya da bushara kadai da mummune domin waɗanda ma mummune ba alqur'ani ba bushara yake musu ba gargadi yake musu jan kunne yake musu sannan waɗanda ba mummune ba alqur'ani ba ba shiriya yake zama a gare su ba azaba yake zama a gare su don haka yakan zama shiriya ne yakan zama bishara ga waɗanda suka yi imani da shi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa wal ladzina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id ma'ana alqur'ani suriya ne sannan waraka ne da waɗanda suka yi imani amma waɗanda ba su yi imani ba alqur'ani mai girma ba zama su a gare su dan haka Allah ya fa inna ma yassarna bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qawman ludda mun sauƙaƙe shi akan harshen ka dan kai bishara albisu daga mummune masu duka wa masu imani da shi amma kai jan kunne da gargadi da razanarwa da firgitarwa ga mutanen da suke luk masu tsannan jayayya da musu al-lubbu jam'i na al wa huwa aladul mutumin da da tsannan jayayya ko mutu a ce yace a ce yace yake da abin da aka faɗa masa ku dan wa bisrail mu'minin kamar wannan tambaya su wane ne mummunan da aka ce alqur'ani bishara ne a gare su shirya ne a gare su Allah sai allazina yuqinuna salata su ne waɗanda suke tsayar da sallah sannan kuma wa yutuna zakata suke bayar da zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su game da lahiran su suna da yaqini wannan ita ce siffar su siffar imani sannan kuma ga siffa ta tsayar da sallah sannan kuma ga siffa ta bayar da zakka sannan kuma ga siffa ta yaqini game da lahira waɗannan manyan siffofi ne da ake buƙatar kowane mummuni mace da namiji ya kasance ya siffanta da su imani ya kunshi imani da duk abin da ya waje da imani da shi Tun da barkunan imani guda shida imani da Allah imani da littafi imani da manzanni imani da da mala'iku imani da kaddara imani da ranar tashin kiyama ima duk abin da ya shafi rukunin imani zuwa ga abubuwan da ba a lissafa su cikin rukunin imani guda shida ba amma su kansu sifa ce cikin imani ko gaba ce daga cikin gabobin imani ko bangare ne na imani dole mutum ya yarda su gaba daya to kaga imani din ba kuma bayan da zakka zakka a nan gurin sai malamai suke cewa wato ba a nufin zakatul mal domin ayan nan cikin sura take wanda take makkiya kuma sananne ne ta fuskar tarihi ba shar'anta zakka ta kuɗi ba sai bayan an hijira zuwa madina a shekara ta biyu kaga lokacin da ana maka babu zakka to da haka me ake nufi da azzakatu a nan gurin shi lafazin azzakatu a cikin asalin sa ta larabci yana nufin annama kamar yadda yana nufin at-tahara idan an ce annama'u abu ya hauhawa ya karu ya dadu idan an ce kuma a fahara abin da yake tsarkakacce wanda aka kayatar da shi ko wanda yake tsarkakacce wanda babu da cikin sa to sai malamai suka ce zakata ka suka biyu akwai zakatun nafs wato tsarkake rai tsarkake zuciya shine mutum ya tsarkake zuciyarsa daga dattin sata da tamfe-tamfe da bid'o'i da al'adu da waɗansu aƙidu marasa kan gado wanda ba su da asali ko tushe daga Alƙur'ani ko hadisi to kaga wannan ya tsarkake zuciyarsa kenan kada aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha amma zakatul ma'al shine mutum ya bayar da wani kaso sananne na dukiyarsa ga waɗansu sanannun mutane da ubangiji ta ala magana kai to da haka anan wannan inda an yi magana zakka kuma lokacin ana makka ba riga an shar'anta zakka ba yasa malamai suka ce abinda ake nufi da zakka ana ita ce zakatul nafs ba wai zakatul mali ba daidai take da faɗin Allah ta'ala qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون kuma wa wailul lil musrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الزكاة a cikin waɗannan ayoyi da makamantansu waɗanda suke suna cikin suwar surori waɗanda suke na makka tana nufin zakatun da tsarkake zuciya wanda ya fi muhimmanci sama da tsarkake zuciya domin duk yadda san zuwa dukiyar ka sarki in zuciyar ka ba ta sarki to ba za ka karɓi sarkin dukiya din ba har sai an samu sarki na zuci shi ne tsarkake zuciya daga da dattin ka kamar yadda na faɗa daga dattin ya ma Allah kishiya an fahimta ko allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma game da lahira suna da yaqini suna da tabbas da sukan cewa ko lallai anna sa'ata la atatu la riba kiyama abu ne wanda yake zai ce aya ta gaba innal ladina la والآخرة هم الأخسرون وبين تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة للي وطن في إيمان بالآخرة با زينا لهم أعمالهم muna kawata musu ayyukansu ko mun kawata musu ayyukansu sai su aikata mummunan aiki sai su da ganin su kyakkyawa ne kuma ma sun ke nuna wayewa kuma yayi ne fa hum ya'mamun da haka kullun suna cikin ɗonuwa ba su iya gane ta farkin shirya ulaika alladhina lahum su'ul azab irin wadannan sune suke da azaba wanda take mummuna wa hum fil akhirati hum al aktharun kuma su a ranar lahira suna cikin wadanda suka fi kowa hasara da tabi domin dukkan mutumin da aka kawata masa mummunan aiki ya riga ganin su kyakkyawa to ko shi babu ba karamin tabakon mutum bane domin ya kamata idan zuciyar ɗan adam tana son tsari na fitra da Allah ya halitta tsarki da Allah ke fitar Allah allati fatara an-nas alaiha ya kamata ya ga abu mai kyau a matsayin mai kyau ya ga mummuna a matsayin sa na mummuna amma daga lokacin da zuciyar dan adam ta samu tangarda sai a nuna masa kyakkyawa sai ya ga munin sa sai a tallata masa mummuna sai ya ganin kyawun so ya yanzu yin na amana to anan mun kuma abin da yake haifar da kawatawa mutum mummunan aikin sa shine idan mutum ya fahimci cewa abu ba ba kyau lalle ya sani yana da dalili akai babu shi tare da haka zuciyarsa farin da yayi shi yayi ya sake yi ya sake yi ya san ba shi yana ta tawa idan mutum ya san abu kaza shirka ne ko bid'a bisa da dalilin shari'a aka kira shi dan ya daina ya ki daina to wannan sun ce gadarwa da mutum wato ainihin yadda zai shiga cikin waɗanda aka kawata musu mummunan aikin su maza Allah ya bayyana cikin hadisi cewa idan dan adam ya bai ya aikata wata barna guda daya daga cikin dangin ayyuka na barna sai a yi wani ɗigo baki kan zuciyarsa idan ya sake sai a sake ɗigo baki idan ya sake sai a sake ɗigo baki da haka da haka har sai zuciyarsa ta rike ta zama bakakkirin to da alkhairi baya iya shiga cikin ta sai sani ta domin asalin zuciyar dan adam an halitta ta fara tas wannan hadisi ne ruwar Abdullahi da Mas'ud fara tas to ayyuka na barna da mutum ke yi ya san ba kyau su ne suke dishe hasken zuciya dugo daidai har ya kasance zuciyar dan adam ta zama kamar gawayi to a wannan lokaci ba ya iya ganin daidai a matsayin daidai kuma ba ya iya ganin barna a matsayin barna shine Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya mahud zukatan dan adam muke jikita su mu da muke juyar da zukatan su mu juyar da ganin su zuciyar ba ta tunani wanda yake na normal dan adam tsayayyen dan adam wanda yake kan istiqama ganin baya iya ganin abu daidai wato kullum sai ya rika ganin mummuna a matsayin kyakkyawa kyakkyawa a rigar mummuna saboda ta taklif da ubangiji subhanahu wa ta'ala kama lam yu'minu bihi awwal marra in yadda ba su imani da abin da aka faɗa musu ba karan fari to daga baya ko sun suna son su imani kuma sai Allah ya hana zuciya in sa Allah ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu ne al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun ku ansa kiran Allah ku ansa kiran manzon Allah idan yayi kiraye ku zuwa ga abin da shine sababin rayuwar ku sani cewa ubangiji ala na iya sha maka ke tsakanin dan adam da zuciyarsa dan adam na son zuciya ta karbi imani bayan ya fahimce su kuma ta karba saboda ta saba ana ta faɗa mata barna tun da kanta shi da kanki zai karanta ya ga abu wanda yake ya tabbatar yana rufe abin da yake ga amma ba zai iya karba ba saboda a karan fari ya riga ya kangare irin yadda yahudu suka kenan falan ma zabu azaga Allah qulubu abu guda biyu ne aka samu akwai azzayg akwai al-izaga azzayg su suka aika sai al-izaga kuma Allah ne ya sakamako da azzayg shine karkata da gangan karkata kana ganin titi ka gibi kana ganin hanya tararra sai ka bi hanya mai kaya mai kurda kurda haka kawai da gangan to daga baya sai kana son ka dawo kan hanya sai kuma Allah ya ƙara karkata ka can ka yi fadin can din cikin lafiya su ne falan ma zaqu yani lamma malu an huda duk tiyarihim wa bi ilmihi wa ma'rifatihim azagha Allah qulubahum بمعنى أدامهم الله سبحانه وتعالى في الزير جزاء النفاق to ubangiji idan mu da su kan wannan kafin da suke kai suna son dawo ba za su iya dawo ba ga hukuncin abin da aka kawo manzo Allah gaskiya ne wanda ba su iya bai ba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وأبو بايع ليس تكون باوة da za a yi masa gargadi ya gane tafarkin gaskiya amma san ya hana shi to ko shakka babu kullum wannan ana jin tsoron sami bawa idan dai wannan shine halinsa shi ne Allah in innal ladina la yu'minuna nuna akhir lallai waɗanda ba su yi imani da lahira ba zayyana lahum mun kawata musu ayyukansu وهم يعمهون في كل سنة في الدنيا أولئك الذين لهم سوء العذاب إلا من يكون سكد عذاب ورفق الميمون وهم في الآخرة هم الأخسرون كما سوء أبانا الله ربنا سكولين سكت قواتك حسارة الله تلك الله تلك وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست الحق نارا فآتيكم فآتيكم منها بقبل أو آتيكم بشهاد قدس لعلكم تحصلون باين بقوا بأيل في مغنى كان القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وذكرى للمؤمنين sai kuma wannan ayoyi za su yi magana kan wanda aka saukarwa alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka lalle kai la tulqa alqur'ana ana isar da alqur'ani zuwa gare ka eh, shine tulqa domin asalin lafiya wanda yake madarin sa shine wato at-talaqi ko kuma al-luqi wato yana nufin haɗuwar wani da wani haɗuwar waɗansu sasanni guda biyu an saukar da alqur'ani daga sama matukar su shine zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tulqa alqur'ana ana sadar da alqur'ani zuwa gare ka min ladun hakimin aliyam daga wurin wanda yake shine hakim masani sannan kuma wato hakim mai hikima sannan kuma alim masani kalmar ladun a cikin larabci kamar zarf ne daidai yake da inda to sai dai kuma akan yi amfani da ladun ga abin da ya shafi ubangiji subhanahu wa ke bantaccen littafi ne daga wajen Allah ba daga wajen wani ba yasa Allah ya ce dangane da wani bawa cikin bayansa ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma shine qadar alaihi salatu ilmin ladunni ilmin da yake kai tsaye daga ubangiji subhanahu wataala zuwa ga bawa ba kai koyo ko koyoyi a wajen mutane ba kai tsaye ubangiji ta Allah da su haka alqur'ani ubangiji subhanahu ne ya jibinci nauyin karantar da shi ga manzon sallallahu alaihi wasallam bi wasitati jibril alaihi salatu wassalam wato ta hanyar malaika jibril idan jibril ya zo alaihi salam zai faɗi adadin ayoyin da suka sauka nan take manzo Allah zai ji ya haddace su ba sai ya bi ya karanta ya maimaita ya sake nanatawa ba karan fari kawai da ya ji su shike da ya riga ya haddace ke da abinda Allah ya ce da shike nan la tuhaddith bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayan idan an karanta maka shi ka ji fattabi qur'anahu maimaita domin ka karatun ka iya a wajen mai fahimtar mai qur'anin ya bayyana na ya kunsa na ma'anoni kuma dai aurin mai kici ne bayani din alqur'ani wa innaka la tulqa alqur'ana bil ladun hakimin alim iz qala musa li ahlihi kuma lokacin da annabi musa alaihi salam yake da ahlinsa mun da mai ta a cikin darsan baya cewa kalmar ahl tana nufin iyali mace rawan ta haihu ko ba ta haihuwa ba ita da ya'yanta ko ita kadai sawa'an mace ɗaya ce ko biyu ko uku duk da sunan su iyali ahl kenan da haka idan mutum aka ce da wa kake tare ke ni da iyali na sai a ganshi da mutum daya ba ciki ba goyo bai karya ba domin ahli ana nufin dai mace ko iyali idh kala musa li ahli tunda lokacin da annabi musa ce da ahalinsa inni anastu nara ni fa na hango wuta daga nesa al-inas shine al-ihsas wa shu'ur bi shay wato jin abu to kuma al-inas yakan yakan zafi al'amura ne guda biyu ko dai waɗanda suke al-mar'iyya ababan da ido ne ke hangowa ka hango abu daga nesa baka gama da shi ba ga dishi-dishin dan adam amma wane ne baka sani ba ko ga dishi-dishin halitta amma baka sani ba dan adam ne dabba ce wani dutse ne wata bishiya ce baka sani ba wannan shine ina in kayo abu daga nesa wannan idan dangin abin da ido ke hararowa kenan sannan akwai al'ina dangane da almasmu'at ababai dangin wanda ake ji sai da ka rinka jin sauti amma baka san mai sautin ba kana jin rubujin sauki daga nesa amma sautin dan adam ne inji ne ko kan dabba ne baka sani ba ko kuma ka gane sautin dan adam ne sai dai baka san wane ne mai sautin ba ko ka gane mai sautin amma baka san me yake cewa ba saboda yana nesa da kai to irin wannan akan ce anastu kamar yadda wancan wanda ake gani da ido akan ce masa shi ma anastu abinda na hamro abinda na hararo ina ba an fahimta annabi Musa alaihi salam ya ce ahlinsa inni anastu nara anastu sai to mu anasa na tsin wuta an gane ku la'alli atikum minha bi ta'atikum minha bi sabarin zan je wurin mutar da in zo muku da labari aw atikum bi shihabin qabatin la'allakum tasqalun ko in je muku bi shihabin harshen wuta shine shihab qabatin wato abin dofanowa daga cikin wuta din la'allakum tasqalun dan ku samu gafa jikin ku da shi anan gure idan muka manta ba cikin su fa mun karanta wani abu da ya kama da wannan wa halataka hadithu musa izra'a naran faqala li ahlihi kutu inni anas naran la'alli atukum minha bi qabatin aw ajidu ala an-nar huda ma'ana lokacin da Annabi Musa alaihi salam ke kan hanyar ta dawowa daga birnin Madina zai koma Misra dare ya musu ga shi ana sanyi ba shi kuma ya ɓata hanya bai san ina zai ba can gudun sai tsinkawo wani haske hasken da tsinkawo sai ke ganin kamar hasken wuta bari je wajen yace da iyalinsa ku zauna nan gudun zan je ko dai in samu labarin wata hanya za mu bi don mu gane hanyar zuwa misra tunda mun yi dimuwa ko kuma in na samu mutum a wajen in dan ɗauko wuta in taho da ita shihab harshen wuta kenan kamar misali lokacin da ka ɗauki itace ɗaya bakin yana cin wuta ɗaya bakin ba komai inda ka rike shi ne shihab kabas kamar garin wasu wuta ɗin kana ana ce masa kabas dukkan wani abin da yake juzu'i ne na abu ko ɓangare ne na abu shine kabas da haka sai kira'a biyu ta zuwa nan wurin a wata kira'a bi shihab bi kabasin a wata kira qira'a bi shihabin qabatan qira'a bi shihabi qabat kaga mudaf wal mudaf ilayhi wato zan zama muku da harshen wuta wanda yake bangare ne na abin da na dauko ko kuma zan zama muku da harshen wuta abin da nake da harshen wuta wani bangare na wutar da zan dauko shine qabat kaga da duk ma'anar tana koma da shine bi shihabi qabatin ko bi shihabin qabatin la'allakum tasalun lafazin tasalun daga istala yasali asalin sa istala ne bi ta'ul isti'al فما كنت في ورثاء بطاء باسد دن دن واتو بطاء واتو باسد دن سنة دن ينتكى بجنة تفكى مخرج أما باسد دن ينتكى بجنة تفكى الإعتبار سيدان توزي وحالا الانتقال من التاء إلى الطاء كفت التاء فلنكم فتو طاء أقوى وحالا أما الطاء طاء بكون لنا تفروك الإعتبار ba wahala to shi sa idan an samu wannan a cikin larabci sai aka ibdalin ta sai ta zama fa'al a madadin al istila'u wato wato a madadin ta sai zama um, a madadin ta sai zama ta um, istala tastalun ma'ana a madadin ta sai zama fa ina fata an fahimta shine tastalun wato istala yastali istila'an kenan wanda shine jumtumi la'allakum tastalun dan ku samu jumtumi ku duma mu jikin shine abin da yake nufi ma'ana zan je wurin wutar in ɗauko in kawo muku don ku samu damar tsama jikin ku da ita sai ta فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ma za a ha yayin da yaje inda ita wutar take nudiya kai tsaye sai aka kira shi aka ce an bore ta man nari wa man haula albarka ta tabbata a kan wanda yake inda wutar nan take wa man haulaha da wanda yake wurin da yake da daura da wutar take wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin halitta ma'ana lokacin da yaje sai aka kira shi da wannan a can wurin kuma ma a atraha nudiya ya musa inni ana rabbuk fasala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa nasaruka fasali lima yuha ma'ana ubangiji ta Allah ya kira shi anan dangane da kalmar mubiya an kira shi aka ce an bore ga man finnari wa man haula albarka ta tabbata ga wanda yake cikin wutar da kuma man da abin da yake gefanta shine abin da zahirin lafazin qur'ani yake nuna wa idan za a fasara kai tsaye da hausa kuma za a mutum na cikin wuta kuma sai albarka ta tabbata gare shi to kar manta nan gurin wuta a ganin idon annabi Musa amma hakikanin labari haske ne ba wuta bace ba dan shine yake cewa inni anastu da haka na fassara muku ina shine hararo abu daga nesa ba tare da kai ne ba ta san tantance menene ba saboda haka a ganin idan wuta ce amma kuma ba wuta ce ba haske ne da yazo sai ya ga wata bishiya kamar a ganin idan wuta ce take ci a jikinta da ta kore shar wutar na tsara ci amma kuma bishiyar na tsara kore a madadin ta kone sannan ga wani irin haske tun daga kan bishiyar ya yi sama zuwa ga iyakacin ganin ido baya da ƙarfi da kaga lokacin da ya je wajen tun da wuri ne mai haske shi kansa zai samu kansa a cikin mai haske dai yanzu nan wurin muna cikin hasken waɗannan fitilun da ke nan wurin to ne an buri da mantin nari wanda ke cikin hasken abin da ya gani daga nesa yake tsammanin nufashi na fatan na ta fito albarka ta tabbata ne sai aka kira shi aka ce albarka ta tabbata gawa man nari an buri ka man nari wato albarka ta tabbata ga wanda yake tsakiyar hasken da da yana tsammanin wutar wa man haulaha da wanda yake daura da wajen wato mala'iku da suke kusa da wajen kenan kana fata an fahimta ko shakka babu wannan tafsirin ɗaya ne daga cikin tafsirai da malamai suka yi wadansu malaman kuma suka fassara buri ka man nari abinda ake rubuta shi burikatun naru ma dalla da wannan wannan wannan wuta ce mai albarka albarka ta tabbata ga wannan wuta da wanda ba wuta ce irin ta gidan duniya wanda kuke balan ko tsere ko dafa abinci da ita ba ina fata an fahimta a gani idan wuta ce amma wannan wuta wuta ce mai albarka da haka da aka ce an bori ka manfin nari ana nufin ita wutar albarka ta tabbata a gare ta wa man haulaha da wanda yake daura da ita shine wa annabi Musa alaihi salam da ya zo wajen kenan an bori ka manfin nari wa man haulaha akwai malaman tafsirin da suka fassara ta a wannan matsayi ina ba ta fahimta akwai kuma waɗanda suka fassara an buri kamar finnar abin da ke cikin wannan hasken wanda ya mayar da shi a ganin idan ɗan adam kamar wuta amma kuma haske ne menene abin da ya mayar da shi haka kudura da irada ta ubangiji ma'ana albarka ta tabbata da kudurar ubangiji da iradansa ina ba ta fahimta akwai malaman tafsirin da suke wannan amma daukar shi a matsayin tafsiri na farko ko tafsiri na biyu ya fi fitowa fi falamma an wa man hawla Allah ce wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah wato rabbil alamin wanda shine ubangijin halittu subhanahu wa ta'ala wato wadansu daga cikin malaman tafsir suka ce cike ayar da cewa subhanallahi rabbil alamin wato hikimar da ke cikin sa ko balagar da ke ciki domin kore abin da kila dan adam na iya yin tunani a gare shi wanda bai dace da ubangiji ba wajen fassara ayar kin sa aka cike ta da tasbihi to in ma ka kun tsale a cikin tafsirin ko fahimtar ka game da ayar to duk abin da kai tunani ko ka fassara ayar da ke wani da zai iya kawo na kafa a gane ubangiji ko sifar da bai da abin da bai dace ba to kalmar subhanallahi rabbil alamin ta rushe wannan abin da ka gina sai ka cigaba kuma kai ta izin fani kila kuma kai ka sani ba amma dai kalmar subhanallahi rabbil alamin dai ta gyara abin da kai ina fata an fahimta suka ce shine hikima ubangiji ta ce ya Musa ya kai Musa inni ana Allahu al-aziz al-hakim innahu kai ana Allahu al-aziz al-hakim yadda al'amari yake ni ne Allah al-aziz mai izza sannan al-hakim wanda ke komai hikima wa alqi asak jefar da sandarka sai jefar da ita malakaha fa hiya hayyatun tas'a قال كلها ولا تخف سمعيدها سيرتها الأولى ma'ana jefar da sandarsa wato sai jefar da ita kenan falamma ra'aha ta tazzu yayin da ya jefar da ita yaga tana motsi da gaggawa domin shine al-ihtizar daga hazza yuhzu hazzan ne wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati tusaqit alayki rutban daniyya girgiza abu da karfi to sai ya san da tana motsa jikinta da karfi ka annaha jannun ka ta ce wani karamin maciji ne aljannu wato karamin maciji wanda yake shine yake da saurin karkada jikinsa domin katon maciji kaga baya da saurin motsa jikinsa amma shi ne yake da saurin motsa jikinsa shine ga annaha jannu ya sha ban da kalmar jannu wanda yake da aljani da Allah ce wal janna khalaqnahu min qabl min nar as-samum an ba ku خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان قال الجان قرم المسجد sannan aljannu aljani a mafarkin su ɗaya ne sai dai a jam'i ne ake bambance su domin idan ana nufin karamin maciji aljannu jam'in su zai zanto jinnan aljinnanu amma idan ana nufin aljannu aljani guda ɗaya jam'in su zai zanto aljinnu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wato a jam'i kada suke son bambance amma a mafarkin kalmar kai to me yake hikimar sanyawa aljani da suna aljani kuma sanya wa ɗan ƙaramin maciji suna shi ma aljannu hikimar domin mazgarin ko sinadarin da aka tsago kalmar da shi yana ginuwa ne akan jiyin da nun da kuma nunin bayanta janana wanda shine janna ma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi wanda lafazin janna yunnu abin da yake nuna wa a cikin larabci boyuwar abu da fito ya tafili to kaga aljanu yawanci a ya suke ba sa fitowa fili da ga irin su mutanen koyi ko da haka ba da haka shi ma dan karamin maciji saboda saurin murna wata ya ya hajjo shi ya girma amma kafin ka sai ko ya yi ya shige cikin tawa ya bi cikin wani kara ya bashi to daga nan wurin ne aka samu wannan abin nan daga nan aka samu wato ainihin aljannatu gona wanda idan dan adam ya shiga za ta lullube shi sai da ba za a gan shi ba shukar da ke cikin sa da bishiyoyi da kayan marmari da kayan lambu sun riga sun lullube shi aljannatu kenan wato gona ko lambu ina fata mai da daga nan aka samu alhinnatu garkuwa wanda ya dan adam yake koyewa idan an soke da mai amma sai yake sami sai kare kansa da mai ita garkuwa din ko kuma sulke duka dai kalmomin wato suna kaiwa ta komo ne ta fuskar ma'ana akan koyuwa ko rikin fitowar a fili ko saurin koyuwarsa falamma ra'aha ta tabbu ka annaha jannat yayin da ga wannan sanda ta rike tana motsi da kanta ka annaha jannat kaman karamin maciji wannan mudbiran to shine wurin aka fi jannat amma a cikin surat taha fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a cikin surat al-a'raf fa idha hiya thuban mubin haka thuban maciji wanda yake namiji hayya wato babbar macijiya ta mace babba an gane ko jan mun ce dan karamin mace so kaga waɗannan kalmomi guda uku sun sha bamban da juna ta fuskar ma'ana kuma kissar ɗaya ce dukkan ta shafi annabi Musa alaihi salam kuma annabi Musa dai guda ɗaya ne ban tsammani akwai na annabi Musa da banban da annabi Musa da yake da wansa Haruna wanda aka turo su su biyun gaba ɗaya zuwa wajen Fir'auna ina fata an fahimta to yaya za a yi a ce hayyatun tas'a a ce fa zahiyatu ubanun mubin sannan kuma to a ce ka annaha jannun walla mudbiran tare da cewa dangan jikin waɗannan halittu guda uku ya san bambanta fuskar girma ko kankanta shi ne waɗansu malamin ke kokarin haɗa aya da cewa wato an ce hayyatun tas'a lura da sanda domin afa a cikin harshen larabci mace ce mu'annas ne da haka aka amfani da hayya fa yaza hiya hayyatu ikhbarun anil mu'annas bil mu'annas amma fa idza hiya thubanun mubin kata mace ji wannan shine haƙiƙanin abin da suka ta zama ina fata an fahimta amma ka annaha jannun ma'ana duk da cewa mace ne kato amma yadda yake sarrafa jikinsa daidai da yadda karamin maciji ke sarrafa jikinsa to da anan Da za ta bayyana to kaga ko Da katon maciji a ga yana kadawa kamar nan karami to ai lalle za a firgita da haka da annabi Musa alaihi salam ya ga kaga bai tsaya ba Wannan mulibira sai ya jura a guje Wannan lam yu'akkid bai yi kwana ba lafazin wallah yana nufin juya baya mudubiran kamar matauki ne karfafa shi ne an kawo hal ne dan ya karfafa wancan din walla juya baya amma mudubiran wato domin yawanci a tawalli shine ta kaucewa abu ina fata mun fahimta idan abu ya taho yamma daga bangaren yamma yayin da kake daga gabas kana da hanyoyin kauce masa har guda nawa har guda uku ko dai kai arewa kada dai ka kauce masa ko ka yi kudu nan mata kauce masa ko kuma ka koma gabas din din nan mata kauce masa to yayin da abu tuwo daga yamma din ka kauce kai arewa ka iya ku hadu in dai ka tilbar tafiya ya tilbar tafiya kai ka tilbar tafiya ku za ku ne karfi za ku hadu sai dai kawai a ce an daɗe ba hadin ba amma dai lalle haka lokacin da ya taho daga yamma ka taho daga gabas kana son kauce masa sai kai kudu nan ma zai iya ku hadu amma lokacin da ka koma kai gabas zai iya ku hadu to wannan shine zaɓin annabi Musa dan ba san su haɗu <laughs> shine wallahi mudbiran domin al-idbar shine ka wa abu dubiran ka ka juya masa baya ina fata an fahimta sannan kuma walam yu'aqqib at-ta'aqqub shine mutum ya koma hanyar da ya dawo ma'ana da ya koma ya haka din bai ma yi tunanin ya sake ya kwana ba koyewaye baya yi domin wai na rage wa mutum gudu kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa asali ta fuskar gudu barewa ta fi damu ta gudu amma abin da ke yake wa barewa tsari waiwaye inda ba ta waiwaye da masa ba za ta kama ta har abada tun tun kawai za ta yi masa. amma ko yaya kai waiwaye to sai ka ga ka abin nan to kaga wannan ke nuna tun da annabi Musa ta samu kansa shine wallahi mudbarin wallahi al-aqib domin daga al ne wanda shine dunduniya وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكلمة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه هذا أكد بلابيك فلما قرأت الفئتان نكف على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب شنو ولم يؤكد أبو أبدين وبنجي تعالى يا موسى لا تخف يا موسى كركت ولك inni la ya yaqafu ladayya al-mursalun ni kam manzanni ba sa jin tsoro a inda nake ba sa jin tsoro a wurina kalmar ladayya lada ainihin ta zarfu makan ne ina fata an fahimta to a nan waɗansu malaman sukan ce kasancewar makanin da ubangiji subhanahu wata'ala yake makani ne wanda ke khasun bihi wani dan adam ba zai su da shi ba shi sa suke baiwa lada a nan gurin ma'anar sada ma'ana manzanni ba sa jin tsoro a fadata manzanni ba sa jin tsoro domin suna karkashin kulawa ta na ladai inni la yakafu ladai al-mursalun kenan illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim illa man zalama amma wanda ya zalunci kansa bi kufrihi wa isyanihi ta hanyar kafircin sa ko saban sa thumma badala husnan ba'da su'in wannan kuma ya musanya kyakkyawa bayan da yayi mummuna ma'ana sai zo yake kyakkyawa yanzu bi an amana wa taba ta hanyar ya tuba ta hanyar yayi imani fa inni ghafurur rahim to lalle ni mai gafara ne sannan ko mai jin kai to wannan aya illa man zalama thumma qaddala husnan ba'da su wannan istisna'i ne wadan suka ce istisna'i ne kafa wadan suka ce muttasil dan idan mun ce istisna'i ne muttasil abin da muke nufi illa man zalama yana da alaka da inni la yaqafu ladayil mursalun manzanni ba sa tsoro a waje na ba sa firgici a waje na illa man zalama sai wanda ya zalunci kansa abin nufi cikin suwa cikin manzanni ke haka waɗansu malamai suka fassara aya to menene manzo zai zalunci kansa to anan shine suke cewa kamar dangin waɗansu ƙananan ayyuka wanda ma'asumai an kare su ne daga manyan manzanni an kare su ne ma'asumai ne su daga manyan laifuka amma ba daga ƙananan laifuka ba ko kuma ya zanto abinda ake nufi da illa man zalama ma'ana sai wanda ya zalunci kansa cikin su ta hanyar aikata wani laifin da yake laifi din ne to amma ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya yafe masa kamar da annabi Musa alaihi salam ya kisan kai ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya yafe masa ودخل المدينة على حين غفرة من أهلها من أهلها فوجد فيها رجلين يتخصمان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه كذا يا يا يا كسفين يا فادي يا موسى domin alwakashin shine a daki mutum da dinkin ya hannun ka haka kaga ku tafi kenan fa wa kana hanyar sai kenan fa qada alaihi sai mutum ya fadi mutu qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin sai annan wata ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir Allah ta faghfara lahu innahu huwal ghafur to illa man zalama dai kenan kuma baddala husnan ba da sunan ko ko mutai illa man zalama ana nufin da cikin mabiya man zalimi illa man zalama sai wanda ya zalunci kansa kuma cikin sauran mutanen da su ba manzanni ba mai mabiya manzanni ne kuma da husnan ba da so inda baya yi kyakkyawan aiki a madadin mummuna na da to wannan fa'in ne ghafurur rahim ne mai gafara ne a gare shi ne mai jin kai ne a gare shi to idan mun tafi ayar a wannan matsayi ma'ana manzanni ba sa jin tsoro sai wanda zalunci kansa a fasaran farko kenan to nan shin duk da Allah madaukakin sarki ya ba da labarin ya gafarta annabi Musa annabi Musa ne ya gaba da firgici da tsoro duk da Allah ya bada labarin ya gafarta wa annabi Adam alaihi salam shi da matarsa game da cin bishiya da suke annabi Adam sai shi gaba da tsoro da firki kuma sun yadda Allah ya gafarta musu amma tsoro ya mantar da su ma da an ce an gafarta musu wannan shine abin da hadisin bukhari ke nuna wa hadisin shafa'a a shafa'atul uzma babban ceto wanda mutane za su garga wajen annabi adam su ce kai ne ubangiji ta Allah ya halitta ka da hannayenka banda kai ba wanda ya samu wannan matsayi ga mutane ana tsaye rana ta yi rana zafi ya yi zafi ka roƙa mana ubangiji ai hisabi kowa san matsayinsa yace ni da aka nuna tun bishiya nace ya manta da cewa an ce an gafarta shi sannan mutane su tafi wajen annabi nuhu kai ne farkon manzanni da aka turo kai kaza kai kaza shi ma ya bada uzurinsa sannan mutane su tafi wajen wato ainihin annabi ibrahim alaihi salam a tafi wajen annabi musa a tafi wajen annabi isa duka waɗannan annaba kowa na bada uzuri yana faɗan wani abin da yake ganin laifi ne yi kana cewa Allah ya ce ya gafarta musu da an zo wajen manzo Allah sai ce ana laha ana laha shine sahibul wa'il hamdi wanda yake da tuta ta godiya ko tuta ta yabo Allah ya ce a sa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tace ka wani matsayi abin yabo ba wanda zai same shi sallallahu alaihi wasallam to dan haka da illa man zalama man a wannan matsayi ma'ana tsoron da za su ji tsoro ne na nuna tawazu'un su wato tsoro ne na wanda ya manta wato wato azaba da sa gari kamar ta mantar da su da an ce an gafarta musu sai kuma Allah madaukakin sarki ya ala tabbatar musu cewa ya riga ya gafarta musu to wannan duk abin da yake nuna wa shine idan annaba za su tsoro a ranar tashin kiyama annabi adam alaihi salam a matsayin sana abul bashar annabi nuhu a matsayin sana awwalu rasulin ila ahli al-ard farkon manzanni zuwa ga mutanen da ke ban kasa annabi ibrahim a matsayin sana khalil annabi musa wanda ke kalim ne wa kallama Allah Musa taklima annabi isa alaihi salam wanda aya ce daga cikin ayoyin Allah wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabbatin zati qararin wa ma'in dukkan su suna jin tsoron gamawa da Allah ranar tashin kiyama suna jin tsoron azabar ubangiji to ya wani mutum zai ce shi ba jin tsoro kada ku zan gaji a cikin nan da akwai waɗanda za su ce suna da matsayin da su ba sa jin tsoro kuma su suna bauta Allah ne ba dan wutar sa kuma suna bauta masa ba dan aljanna sau kawai dan Allah shine Allah su ba sa fadayin su samu wata aljanna su ba sa jin tsoron wuta duk wanda yake bauta dan aljanna ko dan wuta suka ce wannan laborori ke so suke su gama aiki yamma ta ya ba su kudin su kawai suna bauta Allah dan Allah shine Allah ba dan wuta sa ko aljanna sa wannan kalma ce da ke nuna munan ladabi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin dan adam tsakanin numfashin da kake shaka a yini da aljanna wanda ya kuma zai to ko numfashin ka aka ce baka so bala aljanna aljanna ta nunnan ka numfashin da kake shaka to amma tare da haka numfashin kan sa kai mu bukaci ne zuwa gare shi baka ce ba na so ba ruwan da kake sa ya kashe maka kishirwa abincin da kake sa ya kashe maka yunwa inwa za ka kare ka daga zafin rana duka waɗannan kana bukatar su to amma sai mutum ya zo ya danganta cewa shi ba ruwansa da aljanna ba ruwansa da kaza wannan ko shi ka babu muna da ladabi ne ga ubangiji subhanahu wataala duk bawon da yake wannan yayi kokarin tuba zuwa ga Allah dan da annaba suna jin tsoron Allah ubangiji ta'ala sai illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurun at-tabdil musanya abu da abu a cikin harshen larabci wato ka bayar da wani abu ka aje wani abu shine tafdil wato ka bayar da wani abu kai ka karbo wani abu to asalin baddala ya baddalo, yana yin ta'addi ne zuwa ga mafaulain guda biyu wajen ta'addi din zuwa ga mafauli guda biyu a wani lokacin ya ta'adda bi nafsihi ilaihima kamar da Allah illa manta taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanatin kaga sayyi'at maf'ul al-awwal hasanat maf'ul al-thani dukkanin su lafazin baddala yayi ta'addi zuwa gare su ba tare da bukatan harfi ba wani lokacin yakan yi ta'addi zuwa ga na farko ya ta'adda bi nafsihi na biyun kuma bi wasu ba shine wala tatabaddalu al-khabitha bi kaga al-khabisa sannan duk tayyib a madadin wala tabdul al-khabisa tayyiba ubangiji ta lace وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المخطئين ta مفسدين وبنجي تعالى كذا أنه وأدخل يدك ka shigar da hannunka fi jaybika lafazin jayb yana daukan ma'ana biyu ko dai wuyan riga ana kiran sa suna jayb ko kuma aljihu ana kiran sa suna jayb a da kalle da kafi jaybika zira hannunka ba cikin aljihunka ba cikin wuyan rigarka domin zira hannun cikin wuyan riga shine zai kai zuwa ga hamata amma ta aljihu idan ka sa hannunka ba zai kai hamata ba a da kalle da kafi jaybika shigar da hannunka cikin wuyan rigarka takhruju bayda min ghairi su hannun zai fito fari kal ba tare da cuta ba lafazin hannu a larabci mace ne da aka sai sai ta ma'ana hannun za ta fito amma kamar yadda na faɗa mana a ranar a karatun da muke a masallacin da Cross cewa za mu kalli shin hannu duk da cewa a larabci mace ne to amma a Hausa fa sai mu fassara shi da namijinsa yayin da muke isar da saƙon zuwa ga Hausawa yadda ka fi debika shigar da hannunka cikin wuyar rigarka ta saruji bai ba hannun zai fito fariqal min gairu su'in amma ba fari ne na cuta ba domin idan yayi fariqal kaga dole hankalinka zai tashi kaga hannunka launin sa yayi fari saboda sauran bangarorin jikinka zai zama dogon muni jin zoran kare dauka muni ne sai Allah ya ce masa min gairu su'in ba cuta ba ce zai koma yadda yake a lokacin da kake so to wannan ababai guda biyu fi tisi ayat suna cikin jinsin ayoyi guda tara ila fir'auna wanda muka tura annan Musa alaihi salam da su zuwa ga Fir'auna wa qaumihi da mutanansa innahum kanu qauman fasiqin lalle shi Fir'auna da mutanansa sun kasance mutane ne fasikai da zommi ala bani Isra'ila bi ta'did wal qatl suna zalunta bani Isra'ilawa su bautar da su su kuma karkashe waɗansu daga cikin su da kuma kafirci da suke yi to ayoyi guda tara da Allah madaukakin sarki biya annabi Musa kenan bai daga cikin su waɗannan yana nufin sanda da zai fata zama macijiya da kuma hannu da yake kyalle kai ta ayatan suna cikin jerin ayoyi guda tara ina fata mu fahimta ba wai wannan guda biyan daban kuma tara daban ba dai idan an haka sun zama nan kenan amma guda biyan suna cikin asalin tara ina fata mu fahimta ga hannu da kyalli ga kuma wato sun sanda da. nan sauran sauran nan kenan saura guda bakwai to sai ne suratul araf ta kawo walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina kaga as-sinin shekaru na fari wannan ɗaya da cikin ayoyin kenan wa nafasin min as-samarat tawayar amfanin gona la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum hasanatu qalu lana hadhihi wa in tuzumhum sayyi'atun Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharahum min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna alaihim tufan fari wal farfata wal dafadi'a kwadi da kuma jini in ka hada sun zama sallah ce ayatin mufassalat ayoyi a fayyace a fili amma tare da haka fas fastakbaru wa kanu qawmun mujrimin suka yi girman kai ba su yarda ba suka kasance mutane wanda suke masu idrami a banka shine fi tisi ayatin la fir'auna wa qawmihi innahum kanu qawman fasiqin falamma ja'atuhum ayatuna yayin da ayoyin mu suka zo musu inji Allah mubsiratan asalin kalmar mubsiratan ismul fa'il ne wanda abinda ake nufi da shi a nan wurin ba ya fa'idantar da ismul fa'il din ba a'a mubsira بمعنى ma'ana mubsara akan yi itlaqi ismul fa'il ana nufin ismul maf'ul da idan an ce mubsiratan ayoyin da su ne suke gani amma kuma ga ka'ida su ne suke gani ko su ake gani an kawo su ne dan su gani ko an kawo su ne dan a gansu a yi imani da wanda ya zo da su an kawo su dan a gansu kaga mubsiratan ma'ana ayoyi ababan gani da haka wadanda suke fassara mubsiratan bi ma'ana zahir ayoyi da suka fili filin da wato ainihin kamar gasa suna ganin ka kana ganin su kamar yadda Allah ce wa atana samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa yayin da waɗannan ayoyi suka zo a fili qalu sai suka ce hada sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyani wa jahadu biha suka yi musu da ayoyin wa taykanata anfusuhum al-juhud shine kai musu da baki amma a zuci mutum ya da dawo jahadu biha sun yi musu ayoyin wa taykanata anfusuhum amma zukatan su suna da cikakken da yake akan cewa gaske ne waɗannan ayoyi gaske ne annabi Musa manzo ne shi da dan uwansa Harun alaihi salam shi ne ta anfusum daga aikana yukinu iqanan amma an yi ziyada na asil wa ta'al mubalaga zukatan su suna da cikakken tabbaci wato akan abin da annabi Musa zo da shi sun yi haka ne zulman dan zalunci wa uluwa da kuma ji da kai Allah ta fanzur kaifa kana akibatul mufsidin duba kaga yaya karshen mabarnata ya zama sallatin ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وبنجد سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما حقيقة من بيوى النبي داود da ɗansa Sulaiman ilman wato wani bangare na ilimi ilimi na littafin da aka saukar a kansu ko wahayin da aka yi zuwa gare su wa kana duka su biyan sun rika cewa alhamdulillahi allazi faddalana yau ya tabbata ga ubangiji wanda ya fifita mu bin nubuwati wal ilmi ta hanyar ilimi da annabci wa taskhirul jinni wal insi wa shiratin sai da ya hore mana aljanu da kuma wato ainihin yan adam da da da da da da duk suna karkashin gudanarwar mu shine faddalana Allah ya fifita mu ala kasirin min ibadihi mu'minin a bisa ga adadi mai yawa cikin bayan sa mummune yasa muka zanto muna da fifiko akan su ta hanyar keɓantattun al'amura da aka bamu a nan wurin kowanne ɗaya da annabi dawud da annabi suleiman yana faɗin kalmar da ya faɗa ne don nuna godiya ga allah ba dan alfahari ba wato babu laifi bawa ya faɗi baiwa da ubangiji subhanahu wataala ya masa ko ta ilimi ko ta mulki ko ta sarauta ko ta lafiyar jiki ko ta dukkan wani abu in zai faɗa ne yana nufin at tahaddus bi ni'matillah zantar da ni'imar Allah yana so ya nuna ya jama'a ba dabara ta bace ba ni ba dan mun gada bane ba ba wani abu ne ba gamdakatar ne na ubangiji falala lati ta ubangiji kyauta ce ta ubangiji babu laifi mutum ya wannan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma mutum ya faɗa wannan ala sabilil tafakhur alfahari ya faɗa dan nuna girman kai ya faɗa dan kafafa da jiji da kai wannan bai halatta ba manzo Allah ce inna Allah awha ilayya an tawadu hatta ya yi in ce da muku ku zanto masu kaskantar da kai mantawa da matsayi har ya zanto wani bai yawa wani alfahari ba cikin har ya zanto wani bai wani ba a cikin ku wai kawai dan yana ganin ya ba ya fi shi karfin da in ya zalunce shi ba inda an gane ku da haka nan annabawa sun wannan magana ne dan zantar da mutane ni'imar ubangiji a kansu wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin wa warisa Sulaiman Dawud annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa annabi Dawud me ya gada a wajensa annabuwata wal ilma wal mulka duda ba sai auladihi annabi Sulaiman ne kadai ya gaji annabta da ilimi da mulki banda sauran ƴaƴan annabi Dawud wato Sulaiman shi ka su wannan gadan shi malai wa kana Dawud 19 waladan Sulaiman wahidun minhum wato annabi Dawud yana da ƴaƴa 19 Sulaiman alaihi salam ɗaya ne cikin su wa sana ya rayu shekarar 100 shi annabi Dawud wa bainahu wa bain Musa sanatin wa 69 sana tsakanin su da annabi Musa alaihi salam ta fuskar tarihi shekara wa aisha Sulaimanu nayyifan wa sana annabi Sulaiman shi kuma ya rayu shekara 50 da doriya nayyif wa bainahu wa bain Muhammadin sana tsakanin annabi Sulaiman da annabi Muhammad sallallahu alaihi shekara da kididdiga duk malaman tarihi suke kawo su a cikin littattafai na tarihi wa kana abinda ne aya take cewa wa warisa Sulaiman daud annabi Sulaiman ya gaji annabi daud to gadon da ya gada shine gado na annabta gado na ilimi ba gado na kuɗi ba dan annaba ba a cin gadon su na kuɗi daidai da gadon da annabi Zakariya alaihi salam ya rinka faɗa kenan lokacin da yake roƙon Allah ya bashi haihuwa رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا jikina ya rauni kasusuwa na sun rauni kai na fulfula ta bai bai ta ko'ina. ina tare da haka ban dai bai tsammani ba dangane da roƙonka wa inni khiftul mawadi min wara'i ina jin tsoron yan uwana za su tozaltar da sakon da nazo da shi bayana wa kana timrati akhiran ba shi mata ta bakarariya ce A habli min ladunka waliya ba ni magaji yarisuni wa yarisu min ali yaqub wanda zai ci gado na ya ci gadon gidan yaqub to kaga anan gurin annabi zakariya su da annabi yaqub akwai nisa yaya zai ɗauki dan da zai ci gadon sa ya ci gadon gidan yaqub in dai gado na dukiya ne domin dukiyar yaqub ka ita riga ta kare fitri me wannan yaron zai samu daga baya shi kanshi zakariya me ya samu da dukiyar a shi kenan gadon na menene gado ne na annabta da ilimi dan haka hadisi ya tabbata cikin bukhari lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tuka matan su suka aika cewa wajen sayyidina Abubakar a ba su duke su sayyidina Abubakar ya karanta da su manzon Allah ya ce annabawa ba a cin gadon su abinda suka bari ya zama sadaka ba a cin gadon annabawa abinda suka bari sadaka dan haka lokacin da Fatima dai bata kula ba ita ma ta ƙara aika su zana Abubakar yace mata annabawa ba a cin gadon su kamar da annabi faɗa abinda suka bari sadaka yace amma duk abin da ya shafi abin da ya shafi gidan annabi na dauki nauyin ciyar da su har ya fitin rayuwa yace banda ma matansa da ƴaƴansa duk wani mutum wanda da da annabi yake da laifi yake ce da shi na dauka ne aka sai da Abu Bakar ya dauka siddiqul umma kenan wa qala ya ayyuhan nas annabi Sulaiman yace ya ku mutane ulimna man tatayyib an sanar da mu jin maganar tsuntsaye wa utina min kulli shay kuma an ba mu kowane irin abu me yake nufi da kowane irin abu ban tsammanin kwakwalwarka za ta ɗauka komai da komai domin idan aka ce komai da komai to ya mallaki abin da ubangiji Ala ya mallaki sannan ya mallaki komai da komai mai amfani da bar amfani ke ma'ana yana da tandodi yana da atambobi yana da takalma yana da kaya sababu yana da tsofaffi yana da matattu yana da masu mahu komai da komai wanda ba haka ake nufi ba A sai kalmar komai da komai a nan wurin abin da take nufi komai da komai wanda ake bukata a wannan lokacin da ya shugabanci sifa shugabanci akwai sifofi da ake bukata akwai hakuri akwai dakewa akwai jarumta akwai kyauta akwai kaza akwai ilimi duk abin da ake bukata na shugabanci a wannan lokacin Allah ya baiwa annabi Sulaiman alaihi shi ne utina min kulli shay an ba mu kowane irin abu inna hadha lahu al-fadl mubin wannan kuwa yana daga cikin falala wanda take mabayyaniya mai bayyana da kanta to aya ta gaba na ta faɗi jinsin abin da aka bashi wanda akan ta zamu takaita Allah ta ne wa usira sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wa tayri fahum yuzawun wa usira sulaiman lafazin usira daga al-hasr ne al-hasr shine tara abu wa hasarnahum falam nuzadir minhum ahada wa urdu ala rabbika safqa zamu tara mutane gaba daya nahsul mujrimina yawma idhin zurqa tara abu wa hushira li sulaiman junuduhu an tara wa annabi sulaiman rindinarsa min al-jinni cikin aljanu wal ins da mutane wa tsayir da tsuntsaye fa hum yuzauna dukkaninsu ana umarta su a hana su ma'ana akan kowace jama'a ta jinsin aljanu yana da waɗansu kwamandoji da yake ba su doka su kuma su isar sauran akan kowace jama'a ta bil adama haka ta cikin tsuntsaye kuma haka shine fa hum yuzauna ana tsara domin alwaza'u wato sai wato alkafu amma la yanbaghi a hana mutum abin da bai dace ba ana umarta sa abin da dace a hana shi abin da bai dace ba shine alwaza'u fa hum yuzauna waɗansu kuma suka ce daga at-tawzi' ne fa hum yuzauna ana karkasa su wato rundana rundana bataliya bataliya cikin mutane da aljamu din da tsuntsaye wato abin da ke mana cikar mulkin sa kenan wato ainihin alaihi salatu wassalam wannan kisa ta tsara da ban mamaki ban mamakin da ke cikin kisar shi yasa ma waɗansu a madadin su ambaci surar da sura suratul naml sai suka kai mata kawai suratul sulaiman cikin malamin tafsiri to saboda suna ganin babu inda aka kawo kissar annabi sulaiman da babu cikin alqur'ani irin nan duk inda aka kawo ta an kawo ta yar gaba ne kadai dan wata hikima daga cikin hikimomi amma anan ne aka kawo ta bi jami'i tafasiliha abin da ya dace a faɗa to wanda akwai shaka babu kai da fada akwai darasa masu yawa da zamu amfana da su cikin wannan kisa to amma kuma sai daga darasi na gaba idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum sai mun matarsa sai ta ki shi kuma ya razanar da ita cewa daga idan ni dai har bata zo to a bakin auren to ita kuma din sai bata zo din ba to sai wadansu suka ce auren ya mutu waɗansu suka ce kuma bai mutu ba shi ne yake tambaya ya danganci niyyar ka lokacin da ka faɗa wannan wato shi hadarin yanzu wannan suke shi ne da uku in ya karkata yadda ya rubuta da shi ne da uku to a nan gurin ɗaya daga cikin biyu ne me niyyar ka tsakaninka da ubangiji lokacin da ka faɗa wannan kalmar idan a zuci kana nufin korari da barazana ba take kake nufi ba saboda sako ba amma matukar ka ne yace kana nufin lalle in bata zo ba ka sake ta to sake ya riga ya kamata babu yadda ka iya wannan yin tsakanin ka ne da mahaliccinka ka san kuma ka tana zaka tsaya a gaban ranar tashin kiyama kamar da jawabi da akwai lokacin da mutum zai faɗi kalma yana nufin kurari da balazara akwai kuma lokacin da zai faɗa a zuciya yana nufin saki ne kawai matukar bata zo ba kawai siya ya kake saki in wannan kake nufi aure ya riga ya mutu kenan ka ga yanzu bai halitta ba sai ta a wani kuma tunda ka ce shi ne na uku Allah ya kuma su mata su sani cewa manzo Allah ya bayyana cikin hadisi karara cewa dukkan matar da mijinta yana mai take zuwa to za ta kwana ne malaiku suna tsine mata albarka da haka mace ba ta da wani dalili da mijinta ya neme ta take zuwa sai fa in ba ta da lafiya ko kuma tana cikin jinin haila ko biki to wannan tana da uzuri karbabbe ke na shari'ance amma mace kar ba ta da uzuri karbabbe a shari'ance to za ta kwana ne malaiku suna tsine mata ko maza Allah ya ce mutum biyo sallar su ba ta wuce kokowar kansu idan sun yi ballantana a ba. mutum na farko bawa da ya gudu daga wajen ubangidansa na biyu matar da ta fusa ta mijinta akan abin da ba ta da gaskiya shi mijin ne yake da gaskiya Allah ba zai karɓi sallarta ba sai lokacin da sai ta nemi mijinta ya yafe mata kuma ya haƙura sannan za a karɓan sallarta da haka ya kamata mata su kiyaye wannan wannan shi cewa yana son a bayyana ta masa wannan wannan aya وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم wannan aya tana cikin ayoyin suratul zukhruf abin take nufi wallahu alam wa huwa alladhi fis samai ilahu ubangiji ta'ala shine abin bauta a sama wa fil ardi ilahun kuma shine abin bauta a ƙasa halittun da ke cikin sama Allah ne abin bautar su halittun da ke cikin ƙasa Allah ne abin bautar su domin kalmar al-ilaha abin da take nufi al-ma'budu bi haqq abin bauta na gaske to kaga shine abin bautar wanda ke sama shine abin bautar wanda ke kasa kuma malaiku ba su abin bautar sai Allah lafazin as-sama anan mun kuma ba ana nufin sama sai ba sammai duka ana nufin jinsin sama duka sammai guda bakwai kamar yadda al-ard ba ana nufin kasa da ana nufin jinsin kasai guda bakwai to wannan shine hakikanin ma'anar ayar idan ka duba cikin tafsirin ibn kasir da fai tafai waɗanda suke na sunna wannan kuma sai ina son dan Allah kai mun karin bayani akan ayoyin sujada a cikin alkurani wannan insha Allah a darasi na gaba tunda ayat da makaranta a darasin gaba akwai ayat da ta shafi sujada wannan yake son bayani akan larabgana babu larabgana cikin addinin musulunci wannan maguzanci ne kawai babu larabgana cikin addinin wannan kuma wata baiwar Allah ta take bukatan aure take son a ba ta shawarwari yadda za ta yi ta samu miji na gari idan ki samu nagari ki dage da addu'a da roƙon ubangiji da kyakkyawar zuciya kuma wani wanda duk kike ke sa masa zaton cewa mutumin kirki ne mace ko namiji ki sa shi shi ma ya taimaka miki da addu'a da kyakkyawar zuciya cewa ubangiji da Allah ya baki miji na gari to insha Allah inda kin dage da addu'a ubangiji ta Allah ba zai tabar da ke ba sannan kuma tunda ke na gari kike so to sai ya zanto cewa wanda duk ya bayyana kafin ki kalli komai din nagartar za ki kalla dan wani lokacin za ka ga ana son nagari amma da kuma dan wani abu mai karfi haka a hannunsa wato anan ni ba na kin wannan ba wanda yake sai ta wahala a duniya ba wanda yake sai ta wahala ni dai na tabbatar bana so ya sha wahala kuma ina kyautar san kuma ba ku son ku sha wahala Allah raba da wahala amma ba a san mutum ya sa dogon buri mace ce dole sai mai matsayi kaza ta fuskar aiki ko mai matsayi kaza ta fuskar kuɗi ko mota ko gida to shine ta sanya dogon buri wanda duk zai iya rike ta cikin mutunci bai kirasa ci ba bai kirasa sha ba bai rasa sutura ba to wannan shine mijin arziki arziki daga ba Allah ke kawo shi sai ki ga wani lokacin lokacin da kuka auren saurayi da budurwa ba ku da komai amma kuma daga baya ubangiji ta Allah ya haɓaka harkar mijinki kuma ya sami dukiya din wani kuma zaki ga lokacin da kai kudin akwai komai dan amma kuma daga baya kuma kariyar arziki ta zo Allah madaukakin sarki yana da hikimomi kaga anan gurin wannan shine fahimta ta tsaka tsakiya kada a ce ga wani bawan Allah mai nagarta قيام الليل layl da karatun alqur'ani ahadu sunna cikakke ɗari musu ɗari ko ta sayin da wani abu cikin ɗari amma ba wannan matsala mutumin kirki ne ko shakka ba ma ba za ba shi aure ba wannan ko lokacin manzo Allah kuma an yi haka sai ku ɗauka wani abu ne mai ba wata da Allah tana tambayar mazala game da zaurawa guda biyu ba da mu'awiya da kuma abu jaham mazala ce karki aure kowa daga cikin su shawara ta ne ba kuma ya faɗa mata gaskiya ce ma'awiya su ulubu bai da kofar wata ki sha wahala ya samu wani wanda yake da ɗan wani abu koya kadaran kada hande ana ce ana sha amma wanda kawai ba komai ba zai yi ba ya ce Abu Jahan kuma dukan mata yake ita amma idan kina son mijinki aure Usama ibn Zaid ya ba ta sawaran ta aure Usama ibn Zaid to wannan shine magana ta gaskiya tsakanin da Allah saboda za ga wadansu wanda suke fahimtar addini kamar idan dai mutum a zahiri yana kiyaye salloli guda biyar a jami'i da inda ake wazi yana zuwa da sauransu wannan abu ne mai kyau ko shakka babu wanda za a taya mutum murna a kai kuma a yi masa gifta giftar ina ma ni ma in zama kai ta wannan fuskar amma ba cikin kar mutum ya yi aiki ba ko ya zauna baya sana'a ko ya rena sana'a ko ya rena wani aiki karami sahabbai sun yi duka sana'o'i malamai magabata duk sun yi dukan sanawoyi annaba duka sun yi sanawoyi annabi dawud mankiri ne annabi zakariya kafinta ne hadisi cikin sahih muslim kana zakariya kafinta ba kafinta muke najjaran kana da biyu Allah zakariya najjaran haka manzo Allah ba cikin sahih muslim ma'ana kafinta ne a tambaya ta karshe yana tambaya ne akan fadin Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula lafazin hasana da lafazin sayyi'a yana da ma'ana guda biyu cikin alqur'ani hasana idan to ana nufin lada an gane ku sayyi'a idan to ana nufin zunubi ma'ana ta biyu hasana idan to ana nufin yalwa dukiya lafiya yabanyar damana mai yabanya amfanin gona hasana kenan sai a yanzu to ana nufin kisar haka fari cutuka mace mace ubangiji ta ala ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yudza illa kaga hasana nan gurin aikin kirki wanda zaka samu lada guda ɗaya za a baka lada goma sayyi'a mummunan aiki guda daya to amma da Allah madaukakin sarki ce wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un kaga al hasanat shine yalwa arziki haihuwa koshin lafiya as sayyi'at kuma shine kishiyar haka to sai Allah ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah ko shakka babu abin da yake nufi ma'ana ta biyu da muke magana kai ma asabaka min hasanatin duk abin da ya shafe ka na yalwa na arziki na koshin lafiya na ƙaƙa فمن الله Allah daga تعالى وما Allah من amma asabaka da ya shafe ka mummuna talauci cuta فمن نفسك wata musiba كنكا min nafsik kai ka kanka wannan aya akwai aya da take kafin ta wanda ubangiji ta'ala ke nuna duka daga wajen ubangiji ta'ala ne daga gare shi amma anan ya ce na farkon daga wajen Allah da na biyan daga gare ka ne kai da ake magana da kai wato ayar da take kafin wannan ayar da Allah ke cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama li ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha daga nan ne sai ma asabaka min hasanatin fa min Allah a can ana kai so sufar munafikai idan kyakkyawan abu ya same su arziki koshin lafiya walwala da jin daɗi sun ce wannan daga Allah ne idan mummunan abu ya same su talauci da wahala da cuta sun ce manzo Allah ne ya dawo musu hadhihi min indik wato dai da kafare na da fa idza ja'atuhum hasanatu qalu lana hadhihi idan wani abu ya same su na arziki da koshin lafiya da dukiya sun ce dama mun cancanta mu samu wannan lana hadhihi amma wa in tusibhum sayyi'atun yasayyaru bi Musa wa man ma'a in kishin haka ya same shi sun tamfa annabi Musa sai kai ka ga mana to shine nan mun wanda sun sayyatu ya kullu hadin sai Allah ce kul ka ce da su kullum min indillah dukkan su daga wajen ubangiji ne ma'ana alhasana wa sayyi'a dukkan su daga wajen ubangiji ne kaga wannan Allah ya ce duka daga wajen ubangiji ne amma annan sai ce ma a sabaka min hasanatin fa min Allah ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wannan zahiri sai da ayar kamar ta wuri a da wucin ta gina na yi bayani akan wannan kwanaki amma kila waɗansu sun manta ne abinda nake cikin maganganun da malamai suka yi dan hada waɗannan ayoyi ya zanto ba su ci karo da juna ba ma'ana da alkhairi da kishiyarsa dukkansa daga wajen Allah yake ta fuskar kaddarawa amma dan adam yakan zama sababi na sharri ya fada kansa idan yayi ayyuka na sabo ayyukan sabo na jawo bala'i ai kaga manzon Allah ya zana ababen da suke kawo musifa idan ba yake da hukuncin Allah ba Allah zai jarra mutane da kaza idan zina ta yadu Allah zai jarra mutane da cutuka idan mutane suke kaza Allah zai jarra mutane da kaza kaga anan gurin wato mutane sukan yi ayyuka na sako sai Allah jarrabe su da waɗannan musibu to shi da abin da ayar take nufi a gurin ba ta kole kasancewar Allah ne ya kaddara ba amma ta tabbatar da wani abu ne sabo a nan wanda wacce ayar ba ta faɗa ba shine kasancewar ka sababi na abin yanzu eh Allah ne ya kaddara ke amma ka zama sababin me zuwanta domin ubangiji da ala yana kaddar abubuwa tare da sababin su yana da dama ya fitar da tsirrai ba tare da saukar ruwa ba amma sai sanya saukar ruwa ya zanto sababi in ruwa bai sauka ba ba wanda yake tsammanin da rani kawai zai je ya shuka kuma ce gobe je ya shuka ta amma bai yi haka ba saboda mai saboda yakan Allah ya sa sababin sa shine ruwan sama amma ba wai dan yana ganin Allah bai da kudura bane aka inna ma amruhu idza arada fi'lan an yaqulu lahu kun fayakun ko shakka babu Allah shine ke da iko akan komai amma kowane irin abu Allah ya sanya masa sababin sa wanda shine sabon faruwar sa da haka ko yan adam idan kuka yi barna barna din na wata musiba ta sauka da haka cewa ya faɗa a cikin sa'a cikin sura shura wa ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abin da ya shafi ku da wata musiba ko ku jawo kanku kuma dan ma Allah na rangwame ma da yawa yana kyale ku amma da duk abin da kuka yi za a kama ku da shi da bayan zuba kowa a bankasa an halakar da kowa an riga an gama an ta shine walau ya asalu Allahu nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba ولكن يأثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون wannan cikin suratul nahl kenan karshen سورة fatir ولو yu'akhidhu الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ايوه يبيع ما لفظ في شبابه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم النهل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا سورة فاطر ما ترك عليها من دابة النهل ما ترك على ظهرها من دابة فاطر akwai balaga cikin alqur'ani mai girma walakin ya asarhum ila ajalin musamman cikin duka guda biyu amma a can fa idza jaa ajaluhum la yastaqiru sa'atan wa la yastaqdimun dan fa idza jaa ajaluhum inna allaha kana bi ibadihi basira ma'ana dai dan adam yakan zama sababin zuwan wata musiba shi da kansa to sai mu takaita nan anan muke kara ja hankali yan uwa yan uwa sun ba da cikakken haɗin kai game da taimako da aka tara na abin da ya shafi yan uwanmu da rikicin addini ya rutsa da su a jihar Plateau a yankin Yarwan dam yan uwa sun ba da taimako mai yawa musamman na tufafi da kuma kayan abinci da kuma magunguna da kuma kuɗi ubangiji ta Allah saka kowa da alkhairin akwai wanda suka kawo daidai ko wanda sunan su ba zai kirduwa akwai wanda suka kawo da sunan kungiyoyi ko masallaci wanda da ya zo nan Usman bin Affan daga cikin kungiyoyi kamar da na faɗa tun kwanaki akwai ƙungiyar yan uwa waɗanda suke bangaren kasuwar magani a sabon gari wanda suka kawo katan kasan na magunguna da kuma kuɗi da kuma ƙungiyar yan uwa waɗanda suke sayar da kirgi a abatuwa wanda suka kawo wani adadi na kuɗi da kuma ƙungiyar yan uwa da suke gantun fari wanda suka kawo wato za ka yi cewa dila guda biyu ta tamfofi sababbi da kuma masallacin masjidu sahaba inda dan Malam Muhammad bin Usman kalimanci wanda suka kawo buhuna na tufafi da aka tara na maza da mata da yara da kuma kuɗi da dai Dan uwa da dama waɗanda ba za su lissafa ba ko da sunan masallaci ko kuma da kuma mutane muna fatan ubangiji ta Allah saka kowa da sa a iyakacin abin da muka yi mun tura motoci daga nan har guda uku waɗanda suka kai kaya har lafiya kuma cikin ikon Allah lokacin da motoci biyun farko suka je tunda kafin mu kai sai da muka yi bincike muka tabbatarwa za a dangawa an tabbatar cewa wan taimakon nan gudun shine farkon taimako da ya je a lokacin kuma wani abin mamaki da dan uwa da muka tura suka gano mana shine akwai waɗanda kawai suka da kansu a matsayin kwamitin da tabbatar taimako kuma ƙarya suke su ba a yin yalwacin dan bane har yanzu a ma sun kafa mutane da kaje ka ga mutum da gemu ya dan tsaye wannan sa kawai sai ya ce ai su ne amma sai ka bincika sai da ƙarya yake ka hatta kirista wata mace ta yi kokarin ta karba ta ce ai sune kwamitin tara abin nan sai ce to daga ina ce ai wanda yau za ka tura daga wuri ka ce ai wannan wanda ya tura ku ta ka fita suna na ce wai na buga mata waya a ranar ba da sake to cikin ikon Allah ne kuma na rubuta takarda a rubuce da sunan mutumin da za a kaiwa da kwatancan titin da yake da wurin da za a same shi sai suka nuna mata ha ubu qara'u kitabi yake da kuma sai ce zo zo sai bincike mun kirsa ce to kaga babbar musibar da ake samu su ne ba wai taimakon ba kadai a tara yadda zai ya kai hannun waɗanda suke mabukatan abu domin satin da ya wuce na je sansanin yan gudun hijira kan jihar Bauchi mun tattauna da dama daga cikin su suke ba da labarin cewa wato yaso da dama taimakon da ake bayarwa da sunan su da wuya ka samu sun samu kashi goma cikin dari ina sai wannan kalan ne suke sa ran za su samu wannan ko abin da ya ta haka domin wani lokaci akan tara a je a kai wa jihar Plateau musamman in gwamnatin Arewa za su yawanci sukan bai gwamnati jihar Plateau suka ce wallahi gwamnati jihar Plateau kirista suke kaiwa dukkan mutum da aka yi musulmi suka kaiwa kirista an karkashe musulmi ba kashe kirista ba sai a je a bai kirista kuma yawanci da an gwamnati sun zaɓi komai suka yi itada da motoci da aka cika da kace kusa babbi da tufafi da menene wanda ke dukkan an gwamnati suka sace to kaga anan wurin tsara taimakon na da muhimmanci amma isar da shi zuwa ga waɗanda suke mabukatan to wannan shine abin da ya dara wannan kuma muhimmanci wanda kuma a nan ne so in ce akwai yan da dama waɗanda su kuma suna da kyakkyawan niyyar su taimaka ba ma zargin kyakkyawan niyyar su amma sai ga mutum kayan da ya kawo galibi sun mani wanda shi an bashi wannan ba zai karɓa ba ko wani mutum ya kawo kaya kamar ya karɓo daga wajen makanike dukun dukun da su irin wannan sadakar Allah baya ba da ladan kai abinda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون كركو نفاتل على تتشن أبو كتشي شيزاكو باير سركا ونستم بآخذه إلا أن تمضوا فيه وأن إن زاء با فذاكو كرقا بس يكون انتجلو شكو تولي لكو باير سركا kaga wani ya kawo matattun takalma kaga wani ya kawo matattun riguna kwata kwata ba su ba su da wani amfani yayi kawai ya ba mu wahala tsakanin da Allah wannan ya dan mutum yana so ya karrama yan uwansa a mutunci sai kawo kaya masu kyau irin wanda ke so shi ma ya sa dan wannan shine abin da zai tabbatar da kake lada sannan kuma um, a yanzu da akwai waɗansu daga cikin yan uwa da suka zo nan Kano suna da sansani a wurare daban-daban wani sun jihar Kano ta taimaka gurgudan yadda za ta iya kuma sannan yan uwa da dama sun taimaka an kai musu taimako um, har yanzu kuma waɗansu suna kai musu sauransu um, taimakon da muke karba musamman na tufafi yakan dan ba mu matsalar in sai mun kai can tun ba za ka dauki mota motar na alal kalli dubu ashirin da wani abu zuwa talatin ya danganta ingancin motar da menene da menene da sharadin da za ku yi da yadda za ka yi to sai ga wani lokacin bai kamata a ce an tara kayan da su in za a sayar da su ba za su kai dubu talatin ba sannan kuma a biya dubu talatin a kai su ina ga babu hikima babu basira cikin wannan wannan ne shine da abin da nake so in hasashe a kai gaskiya ya kamata mutane da dama sun taimaka kuma ubangiji ta Allah saka masa alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hakan a cikin mizanin sunan tashin kiyama sannan um, kar ku gushe wajen kallon bukatun yan uwan mudin nan yanzu kun ga muna da matsala mu musulmi sai a faɗa abu sai ya wuce ma'ana da gwamnatin tarayya ta ce ta shelanta su ta tafi shi kenan sai aka yi shiru kowa sai ta ke alhamdulillah alhamdulillah amma ƴaƴan waɗannan bayan Allah da matan su da aka kwace har yanzu ba ko waɗanda suna hannu ta ga wannan matsala ce ya kamata a kira gwamnatin tarayya da shi da musulai kan jihar plato kan cewa yana daga cikin abu na gaggawa da za su kokarin dawo da mata din da suka rage ko ƴaƴa a hannu wanda ba karbe su kai kenan sannan na biyu kuma kokarin tabbatar da zaman lafiyar yankin ta fuskar tsaro ta yadda musulmai na iya komawa gidajensu ga waɗanda gidajen suka rage don waɗansu an rusa gidajensu an kona sannan gwamnatin tarayya ta tallafa musu wajen za su mai da gidajen su waɗanda suka rusa gidajen su to waɗannan ababe ne da ya kamata a ce gwamnatocin mu sun yi magana a kai sarakunan mu sun yi magana a kai sannan ƙungiyoyin mu na addini sun yi magana a kai domin an fa ansa maganar gwamnati ko taron jama'a sama da maganar wani mutum shi kada yin gudu ne to abin da kai shine waɗansu daga cikin sarakunan mun suna da suka ci kwarai da gaske Allah da shi yayi. Allah ya tsare amma wannan ba karamar musiba bace amma da na faɗi wannan dan mu san da wannan ko mu san wani mataki ya kamata mu ɗauka wanda ya dace da doka da oda dan jan hankalin gwamnati da kuma faɗakar da ita kuma har yanzu kuma akwai yara da aka kama dan ruwa in ba dubbai ba waɗanda suke hannun yan sanda a rundunar yan sanda ta jihar Kano amma kaga waɗanda suka yi kisan kai a jihar Filato duk suna gidajensu kuma abin da yasa aka kama su aka samu karfin halin haka saboda shugabanni sun ce yayi iska ne wanda kullum wannan kalma ban yadda da ita ba a kalli waɗanda suka yi wannan a ce musu yayi iska wannan rashin mutunci rashin ma sanin ya kamata ko a ce marasa aikin yi da waɗansu maganganu na banza da batanci da waɗansu mutane suke yi wannan bai dace da ko alawa a iya samun lalatacce a cikin kowanne ba mu ce dukkaninsu sun yi daidai ba a iya samun kurakure tunda yara ne matasa kuma ku manyan kuma kin abin da ya kamata haka su suka tafi suka yi waɗanda kini za su iya a mataki na hankalin su dan kuma ku yi amfani da hankalin ku da kishin ku ga al'ummar ku kun yi abin da ya dace ba sai ku kyale su abin da shine ya dace su a matakin hankalin su ko da ku kun gansu a mahaukata cikin su ba wanda ke ji mahaukaci ne kowa na ganin mai cikakken hankali ne sama da kai dan ya yi amfani da gwagwarmar da ɗan shekara sha takwas ya yi abin da in ɗan shekara sha takwas ya yi wannan dama haka ake tsammanin zai yi saboda mai mai shekara arba'in da mai shekara hamsin da mai sittin da mai saba'in sun ƙin abin da ya dace ɗan shekara sittin hamsin saba'in ne sun ƙi sai ɗan shekara sittin takwas ya yi amfani da tunanin ɗan sha takwas sai ka ce masa mahaukaci kai da kakin amfani da shekarun ka kai zama mahaukaci nuna ita ta har sai na ga wani abin da ya kole mun wannan wallahi shi na ta har sai na ga abin da ya kole mun wannan wannan ya ramuna roƙa musu siriya ubangiji da Allah ya karkata zukatan su zuwa masallaci da yawan su ya karkata zukatan su zuwa masallaci da wuraren karatu da kimtsuwa da natsuwa sama da wanda suke ciki yanzu da hankali sama da wanda suke ciki yanzu da sanin ya kamata sama da wanda suke ciki yanzu amma har kawai mu tsire tasu da hankali mu tsire tasu da tunani mu tsire tasu da ya kamata amma ya kamata mu yi adalci ba kuma da ya san yi haka ko sai da aka yi a can inda an a san ba a yi komai ba da anan za a yi wani abu abin da kamata kowa ya kallafa ba mu yi rigima ba koya mana kai har nan kasan nan ne suke so su koya mana rigima da tsiya sai mun koye ta kuma in muka koye ta su za su kowa ne su suka kashe a a can su kashe a can su kashe a can su kashe a can kuma tunda in gata ne a kimashi komai ne har ga dole kowa ya koyi rigima dan da lokacin da na gane ba ni security a gwamnatance dole ne ma kai na security ta hanyar da dace karantacce ko da ba karantacce ba shi ne abin da muke da hankalin gwamnati akai sun tuki aka ki ganewa aka ki ganewa aka ki ganewa har abu sai ya kai wani matsayin da ba zai iya gyaruwa ba da haka mu abin da muke so da tije su amfani da dattijai ta kasu sarakuna su yi amfani da matsayinsu gwamnati su yi amfani da matsayinsu amma ko shakka babu sanya wannan yara suna yin iska abu ne da bai dace ba da shari'a bai kuma dace da hankali ba eh a cikin su akwai waɗanda kila hakan ne a iya samu yi cikin su hakan ne amma akwai waɗanda ba yin iska ba ne masu hankali da sosai da tunanin su da sana'a su da aikin su kishin musulunci ne ya taɓa su an kashe ƴan uwan su da ban ne su ma ba za su dama ba in gwamnati ta ce bari ta yi doka ba wanda ya fito ce ne raba amma a kasar nan ba a san a faɗi gaskiya kowa ya ta munafunci ta kwanar kwane kaga nan haka aka tsara mutane a gidan gwamnati dukkan aka tsara amma aka je aka yi ta munafunci munafukai suka yi ta kadar da hannu a yawan yara rashin aikin yi da su kuna ina ba su da aikin yin kuna yan Kano da yan kasuwan Kano da sarakunan Kano kuka kyale kamfanonin shahar da aka cika da yan dosu har na haka cika abu lebura abinda akwai shi a Kano kamar kasa sai an je an dauko daga Plateau sai an dauko daga Kaduna sai an dauko daga wata jiha ko babu wani kamfani na kwara wanda ba ubangidansa a nan cikin Kano yake ba duk aka yi wannan sai kuma ka zo yanzu ya yara ba su da aiki ni talauci dai fatarafi ce waye saboda suka zama ka da ka kun ga yan uwa matasa ku natsu ku ba yi iska bane ku mutane kirki ne ne gaskiyar magana ina ba ku shawara cikin ku duk wanda zai iya koyon sana'a komai kankan sai rinka kai. komai kankanta sana'a